بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وشكي بقتله من أعان عليه أو رضي به فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن أغمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم سمعوا قائلا يقول يا آل بيت رسول الله إن في الله أزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب فكانوا يرونه القدر جاء يؤزيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فأما اتخاذ المآتم من في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام وهو أمر لن وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين ولا ولا من من التابعين لهم بإحسان ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم وقد شهد مقتل علي أهل بيته وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته وقد مرت على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثون معتما ولا نياحا بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله أو يفعلون ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقال ليس منا من لتم الحدود وشك الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية يعني مثل قوله قول المصاب يا سندا يا ناصرا يا أبضا وقال إن النائحة إذا لم تتم قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درءا من جرب وسربالا من كدران وقال لعن الله النائحة والمستمعة إليها وقد قال في تنزيله يا أيها النبي إنا, جا إن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يأسينك في معروف بأنها النياحة وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والصالكة والحالكة التي تهلك شعرها عند المصيبة والصالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata shida ga watan zulka'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyu. wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki a zamaninsa musamman ma mabiya addinin shi'anci wanda wannan shine darasinmu na 49 a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na da tara. to idan ba a manta ba satin da ya gabata ibnu taimiyya ya ɗauko mana maganar abin da ya samu wasu daga cikin ahlul baiti musamman Alhassan WalHussain, bala'in da ya riske su wanda ya kai ga sanadiyar su yi shahada fi sabilillah wanda ya ce ubangiji ya zaba musu wannan domin ya kai su ga martaba ta danginsu ‘yan uwansu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da jarraba iri-iri tun a farkon musulunci yayin da shi alhassan wal-hussein basu su riski waccan jarraba da Allah ya yi wa wato iyayensu ba sai ubangiji ya so ya ɗaukaka matsayinsu ya kai su matsayi na iyayensu ta hanyar ya karrama su da abin da ya karrama su da shi na shahada alhassan aka kashe shi ta hanyar sa masa dafi a cikin abincinsa shi kuma alhussein aka kashe shi ta hanyar shahada ubangiji ya yi wannan don ya ɗaukaka su kamar yadda yake ɗaukaka ahalil bala waɗanda yake jarraba kuma su yi haƙuri akan jarabawar da yake musu ibnu taymiya ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da haka kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da aka tambaye shi ayyun nasi bala'an qala al anbiya thumma as-salihun thumma al amthal fal amsal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa fihi khuffifa anhu wala yazalu albala'u wala yazalu hatta yamshiya ala al-ardi wa laysa alayhi khati'a annabi sallallahu sallama aka tambaye shi su wanene suka fi shiga bala'i aka fi jarraba su da nau'in jarraba iri-iri annabi sallallahu ce annabawa sannan salihai sannan waɗanda suka fi kwatanta ɗabi'unsu ko suka fi bin hanyarsu annabi ya ce ana jarrabar mutum gwargwadon addininsa idan ya kasance addininsa mai ƙarfi ne sai a ƙara masa cikin jarrabar da ake yi masa idan kuma ya kasance addininsa akwai sako a ciki wato ba shi da ƙarfi sosai da rauni sai a sauƙaƙa masa cikin jarrabar da za a yi masa annabi ya ce mumini ba zai gushe ba ana jarrabarsa har sai ya yi gari yana tafiya akan doron ƙasa ba tare da zunubi ba hadisai da dama sun zo waɗanda suke tabbatar da wannan daga ciki akwai hadisin da imamu ahmad rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin musnadinsa daga abi ubaida ibn huzaifa daga ba ammarsa wato gwaggwansa da uh, fatima ta ce a taina rasulallah sallallahu alaihi wa sallama na udu fi nisa'ihi fa'iza siƙa'un mu'allakun nahu ta ce mun zo domin mu duba annabi sallallahu alaihi wa sallama a gidansa ba shi da lafiya sai muka ga an rataye wata salka ta ruwa a samansa yaqturu ma'uhu alaihi min shiddati ma yajidu min harril humma wannan salkar na wato ruwa na ɗiga a jikin a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan salkar saboda tsananin zazzabi da yake fama da shi ya ce sai muka ce ya ma'aikin Allah Lau da'awta Allah fa shafak me zai hana kai addu'a Allah ya baka lafiya sai manzo Allah ce inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wato mutanen da suka fi shiga tsananin bala'i sune annabawa sannan masu biye da su sannan masu biye da su sannan masu biye da su wannan yana nuna ubangiji yakan jarrabi bayansa na kwarai da nau'i iri-iri na bala'i da nau'i iri-iri na masiba. domin ya ƙara musu martaba ya ƙara musu daraja wato idan an ga mutum yana cikin damuwa ko ya shiga cikin wani hali na ƙaƙanuka yi kada a ɗauka saboda Allah ne baya son shi ya jarrabe shi da wannan a'a wannan ba mizani bane wasu suna zaton cewa idan Allah yana son ka to kuma kullun kana cikin jin daɗi da holewa da morewa idan kuma baya son ka to shine kullun zai kuntata maka ya takura maka da kuma zamu ga ba haka bane ai za mu ga wanda mun tabbata maƙiyin Allah ne amma kuma gashi ne yana ta fantamawarsa yana rakashewa yadda yake so wani kuma gashi nan bawan Allah ne amma kuma ba magana to kaga wannan ba zai zama mizani ba ka ce wancan da yake cikin jin daɗi saboda Allah ya zaɓe shi yana son shi shi yasa ya sa ya sa shi wato cikin masu jin daɗi wannan kuma saboda Allah baya son shi ya sa shi ya bar shi cikin wahala a'a ubangiji yayi wannan ne domin ya jarraba shi wannan bawan Allah ya ga zai yi haƙuri zai jure zai yi yarda da abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya raba ya bashi kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake faɗa a hadisin Anas wanda Imamu Tirmizi da Ibn maja sun ruwaito shi annabi yake cewa inna izamal jazai ma izamal bala wato girman sakamako yana tattare da girman bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط idan ubangiji ya so mutane sai ya jarrabe su wanda ya haƙuri ya yarda to sai ubangiji ya yarda da shi wanda kuma ya nuna hushinsa sai ubangiji ya hushi da shi saboda haka wanda yana nuna ubangiji yana ba wa mutum lada idan ya yi haƙuri ya jure ya mayar da al'amarinsa ga Allah akan abin da Allah zai jarrabe shi da shi idan bai yi haƙuri ba bai jure ba bai sallama wa ubangiji kaddararsa ba to zai tashi zai tashi a banza zai tashi a babu ga wahala da bala'i kuma babu lada shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda ya zo a cikin sunan darimi da musnad imam ahmad hadisin suhaib ar-rubi yake cewa wata rana muna annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbansa sai aka ga yayi dariya sai ya ce da su ala tasaluni mimma adhak ba za ku tambaye ni ba me yasa ni dariya suka ce ya rasulullahi wa mimma tadhak me yasa ka dariya ne ya ma'aikin Allah sai ya ce ajibtu li amri almu'min nayi mamakin al'amarin mumini ne inna amrahu kullahu khair duk al'amuransa alkhairi ne Ina asabahu ma hibbu hamidallah wa kana lahu khair yayin da abin da yake so ya same shi so ya gode wa Allah wannan sai zama masa alkhairi wa ina asabahu ma yakrahu fa sabara kana lahu khair idan kuma wani abu wanda yake baya so ya same shi sai ya hakuri wannan ya zama masa alkhairi kaga wannan ya nuna ba za ka samu wannan tagomashi da lada ba sai idan ka yi haƙuri ka jure ka sallama wa ubangiji ƙaddararsa to haka Allah maɗaukakin sarki ya zarrabe bayan Allah na ƙwarai da nau'i musiba iri-iri domin ya ƙara musu matsayi ya ƙara musu martaba malam ya ce wa shaqiya bi qatlihi man a'ana alaihi aw ya bihi wanda duk ya taimaka wajen kashe sayyidina Hassan ko sayyidina Hussein shaƙiya ya taɓe ya lalace ya zama asarar rera da gobe kiyama wanda duk ya yadda ko ya taimaka bisa kashe sayidina Husaini ko sayidina Hassan to ya samu kansa cikin tababbu cikin halakakku lalatattu a gobe a kiyama a gaban ubangiji kaga wannan yana nuna cewa ahlus sunna su yi na'am ba ko kusa da kashe sayidina Hassan ko Husaini balma ma su yi na'am da waɗanda suka yi aika aikan ba ga ibnu taymiya yana bayyana makomar wanda ya taimaka ko kuma ya amince ya yarda da kashe Hassan da Husaini jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون sai dai kuma abinda Allah ya shar'anta wa muminai su faɗa yayin da wata musiba ta same su Shi ne su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komin girman musibar komin girmanta da kasaitatta abinda Allah ya ce su faɗa a shar'ance ne su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ne abinda Allah ya shar'anta wa mu'mine su faɗa wa qad rawa ash-shafi'i fi musnadihi shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ruwaito a cikin musnadinsa annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma mata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu wa asaba ahla baitihi min almusibati ma asabahum iyalansa musibar da ta same su ta same su sami'u qailan sai suka ji mai magana yana cewa wato ba tare da sun ga kowa ne ba ya ala baiti rasulillah inna fillahi azaan min kulli musiba ya ku iyalan gidan manzon Allah lalle ku sani dangane da ubangiji wato cikin riko da ubangiji akwai ta'aziyya ga kowace irin musiba ce wa khalafa min kulle halikin akwai madadi ga kowane mai rasuwa wa daraka min kulle fa'itin akwai kuma riskar kowane abu da aka rasa fa billahi fasiqu haka ku amince ku amince da ubangiji wa iyahu farju kuma shi kadai ku nemi ku yi fata a wajensa fa innal musaba man hurima thawab domin wanda yake hakikanin wanda yake ya auka cikin musiba shi da wanda ya rasa sakamako wato in ana neman wanda yake cikin musiba na hakika shine wanda yayi asarar sakamako a gurin ubangiji kanu yarawnahu al-khadir sun kasance suna zatansa khadir ne ja'a azihin bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama zo yana musu ta'aziyya da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin hadisi ne na ƙarya ba gaskiya ba hadisi ne maudu'i a yana cikin tabus sunan na shafi'i kamar yadda yana cikin al-mu'jam Alkabir, da wasu littattafai ya zo da salsala wacce ta biyo ta kan wani mutum da ake kira Alƙasim ibn Abdullahi Al'umari. umari ibn Abdullahi Al'umari, wanda wanda shine shaihin shafi'i a cikin wannan hadisi malamai sun soki lamirinsa suka mai tsanani sun faɗi maganganu masu tsanani a kansa kamar imamu ahmad da yahya ibn ma'in sun ce da shi makaryaci ne alqasim ibn abdullahi al wanda shi aka rawaito wannan hadisi ta kansa imamu ahmad da yahya ibn ma'in sun karyata shi har ma imamu ahmad yake cewa yana kirkirar hadisan karya, sannan kuma hadisin mursal ne domin ali ibn al-husayn ibn ali ibnu abi talib shi aka ce ya ce manzan Allah ya ce da ali ibn al-husayn kamar da ku sani zainul abidin baya daga cikin sahabbai da yake ga sayyidina husayn dan ali Allah ya kara masa yarda wanda mun taɓa yin bayani akan tarjamarsa da takaitaccen tarihinsa shine wanda yake dan kankani wato shine wanda yake ba shi da lafiya yana shekara 20 sanda aka kashe mahaifinsa Husaini shi yasa shi ba a kashe shi ba suka tausaya masa saboda rashin lafiyarsa to shi ne aka jingina wa ruwayar shi kuma kai tsaye aka ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shi ne hadisi mursal to amma duk ba wannan bane illar babbar illar ta ce wannan mutum da ake cewa alqasim ibnu abdullahi al-umari da haka hadisi ne wanda bai inganta ba akwai mutaba'a da aka samu wani ya goyawa wa shi alqasim baya wajen ruwayar wannan hadisi wanda shine abdullahi ibn maimun al-qaddah kamar yadda ya zo a cikin ruwayar tabarani to shi ma wannan abdullahi bin maimun al malamai sun soke shi kwarai da gaske wanda ana ma tsammanin ko dai shi alkasim ya saci hadisin daga gurinsa ko shi ya sata daga kun san wannan ana samun sa cikin wato makaryata wani yayi ƙarya sai wani ya saci ƙaryar yau je yana burga da ita yana abin nan da ita asalin ƙaryar ba tashi bace to shi ne ake cewa watakila shi mai munar kadda shi ya sata daga alkasim ko kuma shi alkasim din shi ya sata daga wajensa ɗaya ɗaya daga cikinsu shi ya saci ƙaryar da ya yi to haka nan wato malamai suka yi magana a kan cewa wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne dogo a nan ya takaita lafazinsa amma ka koma eh, inda hadisin yake za ka ga wato da wata kissa wacce ko ita kawai aka baka da ita za ta sa ka ka yi shakkar ingancin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya jibrilu ya zo wajensa yake cewa na zo domin in karrama ka in darashta ka wato ziyarar da na zo ziyara ce ta karramawa ziyara ce ta darashtawa ce kuma a tare da ni akwai wani mala'ika wanda shi kuma a tare da shi akwai mala'ika dubu abin da ɗari kuma kowane mala'ika daga cikin dubu ɗari shi ma yana jagorancin dubu ɗari to kuma a cikin akwai mala'ikan mutuwa ya ce in neman masa iso ya shigo bai taɓa neman iso zai shigo gurin wani gabaninka ba kuma bayanka ba zai ƙara neman iso ba wato shi in ya kawai kai tsaye zai shiga ya aikin da aka aiko shi da haka yake yi kuma nan gaba haka zai ci gaba da yi amma kai yanzu bai shigo kai tsaye ba an yana waje yana jiran ka ba shi izini sannan ya shigo sai ya ce a ce da shi ya shigo wannan fa ina ga muku abin da hadisi ka ku dauka <laughs> eh sai aka ce annabi ya ce wai ya shigo ya shigo ya ce to Allah ne ya turo ni in karɓi ranka amma in ka yadda in ka yadda in karɓa in ka yadda in bari annabi ya ce ai haka ya ce eh haka Allah ya ce mu kuma ni da'a zan yanzu da abin da ka faɗa shi zan yi to kenan sai sai manzo Allah ya kalli Jibril Jibril ya kalle shi sai ya ce kawai ka yadda domin Allah yana cikin wato shauƙin ganinka yana cikin shauƙin kusadu kaga tun da nan zamu san cewa ƙarya ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni kafin ma maganar mala'ikan mutuwa Ya yayi hudu ba yake cewa inna Allah khayyara abdan baina baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda Allah har sai na Abubakar yayi kuka shi Allah ya bawa wani bawansa zabi ko dai duniya ko kuma abin da yake ga Allah ya ya zaɓi abin da yake wajen Allah Sai na Abubakar ya kuka sahabbai suke mamakin ya aka yake kuka dan kawai annabi ya bada labarin bawan da aka bashi zabi kuma ya zabi lahira to ba su san cewa annabi shine wannan bawan ba sai daga baya suka fahimci haka suke cewa lalle abubakar ya fi mu ilimi wani hadisi yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim wani akan mimbari ya yi wannan to kuma a zo bayan ya yi wannan ya ce ya zaɓi abin da yake kuma jibril ya zo har sai an ba shi shawara to shi ne wai sai ya karɓi ransa to kuma daga nan shi ne sai suka ji su iyalan gidan wasu suka ji wani yana cewa ya ala baiti rasulillah inna fillahi azaan min kulli musiba a cikin wannan kamar yadda yazo a cikin wannan hadisin karshen hadisin yace fakanu ya hul khadir wannan duk cikin hadisin ne ba wai magana ibnu taymiya bace fakanu ya rauna hul khadir jaa yu'azzihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin khadir ne yazo domin yayi musu ta'aziyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da masu cewa khadir yana nan da rai yana yawo a cikin musulmi yana gamuwa da wanda yake gamuwa da shi yana tattaunawa da wanda ya ga dama su tattauna musamman shehinai ko waliyai shine kuma wakilin waliyai na duniya wato suka bashi wani mukami cewa shine yake wakiltar waliyai yana yawo amma ba a ganin sai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama ya nuna masa shi idan shi ma ya samu martaba walittaka wato shi baya haduwa da wani sai waliyi wanda wannan ta sa aka gina aƙidu miyagu da yawa akan wannan wannan kisoshi da ake bayarwa yau wani sai bayyana ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kawo muku wani addini sabo in an taba shi ya ce ya gamu da khadir ne ko ya gamu da halluru ya ba ya wannan addinin in an ce ina ya gamu da shi sai ce a can tsakiyar teku kaga ba damar ka je ka ka binciko ka gano sai ya jefa ka teku kaga ce maka tsakiyar maliya kaga maganar ka je ka tabbatar yana nan ko ba nan ba so ba shikenan ya bada kai akwai wata fatawa da aka jingina wa ibnu taymiya kamar yadda aka jefa ta cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu ibnu taymiya an tambaye shi game da khadir yana nan da rai ko ba shi da rai aka ce ya ansa da cewa yana nan da rai an jingina ibnu taymiya wannan fatawa wasu malamai suna ganin wannan fatawa ba gaskiya ba ce ba fatawar ibnu taymiya ce saboda a wasu gurare da yawa a cikin littafansa ya ƙaryata maganar cewa kadir yana nan dare wasu kuma suka ce tana yiwa ya kasance farko farkon tasowarsa tunda abin da ya samu ana ta yada kenan ya gamsu da haka daga baya kuma bincike nuna masa cewa maganar ba haka take ba saboda haka tsohuwar fatawarsa ce aka ɗauko amma aka bar sabuwar fatawarsa ko fatawarsa da ya yi bayan ya ƙoshi da ilimi akwai fatawarsa a cikin majmu'ul fatawa na 27 juz'i na 100 abin da shafi na 109 zuwa 111 yayi doguwar magana akan batun khadir a cikin qa'idatun dalila fi tawassul wal wasila yayi magana amma bai tsawaita ba kuma yake cewa hakika khadir ya bar duniya ya mutu bai riski musulunci ba bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka na a cikin majmu'ul fatawa wanda muka faɗa juz'i na 27 shafi na 109 zuwa 111 cikin tambayar da aka yi masa game da al-khadir ibn taymiya yake ce yake cewa was-sawabu alladhi alayhi al-muhaqqiquna annahu mayyit wa lam yudrik al-islam magana ta gaskiya wanda malamai masu cewa suke kanta shine khadir ya rasu bai riski musulunci ba har ya ci gaba da cewa walau kana mawjudan fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, lawajaba alaihi an yu'mina bihi wa yujahida ma'ahu da a ce yana nan da rai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to da wajibi ne a kansa ya zo ya mika kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi imani da shi kuma ya tsaya ya yi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a fita da shi badar a fita da shi uhud a fita da shi khandak a fita da shi dukkan yaƙe-yaƙen da manzo Allah ya fita tare da sahabbansa kama aujabahu Allah kama aujaba Allah zalika alaihi wa ala ghairihi kama yadda Allah ya wajabta wannan a kansa ya wajabta wannan akan annabawa wa idza akhadha Allah mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri قالوا aqrarna قال فاشهد فاشهدوا ana معكم من الشاهدين Allah ya ce ka tuna lokacin da muka rike alkawari daga annabawa duka a dalilin abin da na baku na littafi da hikima sannan wani manzo ya zo muku yana mai gaskata abin da kuke kansa abin da na baku lalle za ku yi imani da shi alkawarin da Allah ya ɗauka mai ƙarfi daga annabawa kenan lalle za ku yi imani da shi kuma lalle za ku fito ku taimaka masa kaga ya wajabta musu imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce za a aiko shi a zamaninsu kuma ya wajabta musu yin jihadi tare da shi da a ce za a aiko shi a zamaninsu to ta yaya ba mu taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallama ta yaya ba mu taɓa jin cewa khadir ya taɓa zuwa fadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da rai ya bayyana imaninsa kamar yadda Allah ya ɗauki alkawari daga annabawa ba sannan ya fito aka fita jihadi tare da shi ba mu taba jin wannan ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya sannan kuma ya zo ta'aziyya kuma ta'aziyar ma ya zo a boye ba wanda ya gan shi to kaga wannan ya saba wa abinda alqur'ani ya faɗa mana dangane da annabawan da suka gabace shi shi yasa ibnu taymiya ya ce wala kana yakunu fi makkah wal madina da a ce yana nan da rai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama a makka lokacin da ake ta'artabu da mushrikai shi ma an yi da shi kuma da ya kasance tare da annabi a madina lokacin da ya hijira tare da sahabbansa wala kana yakunu huduruhu ma'a sahabati lil jihadi ma'ahum wa i'anatihim 'ala ad-din kuma da ya fito ya halarci sahabbai wato ya shiga cikin sahabbai yayi jihadi tare da sahabbai ya taimaka musu wajen tabbatar da addini aula bihi min hudurihi inda qaumin kuffar li yarqa lahum safinatahu da yafi masa zama aula da yafi zama wajibi a kansa sama da a ce ya je kafirai don ya huda musu jirgin sama ya jirgin su na ruwa ya kubutan musu da shi baya kissarsa da annabi Musa alaihi salam ya ya ce wa amma safinatu fa kana limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba ya taimaka ma wasu mutane wanda ba a ce da kai musulmi bane ibnu taymiya yana karkata zuwa ga cewa ba ma musulmi bane ya taimake su dan ya kubutan musu da jirgin su na ruwa kada wani azzalumin sarki ya kwace musu to da fitowar sai ta taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam akan azzalumai ai shi yafi zama wajibi ko ya taimaka ma wasu mutane masu jirgin ruwa da suke sana'a to amma ya fita ya taimaka wa mutane masu jirgi masu sana'a jirgin ruwa kuma ya fito ya taimaka annabi da sahabbansa wannan ba zai shiga hankali ba ummatin يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس وهو mushiriki na بين المشركين ولم يحتجب ta yaya zai rika ɓoyewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a rika jin muryarsa amma ba za a ganshi ba amma kuma ya fito ɓarara wasu mushrikai suka gan shi har ya taimaka musu kaga ba zai yiwu ba in har wato sai ka zama mutumin kirki sannan ka ganshi to da sahabbai su ya kamata su ganshi ba ba ashabus safina ba ba kuma wasu waliyai daga baya su ce suna haduwa da shi ba yana babba su wasu wasu ruddai ko wasu zikirai to amma ya boye wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam boye Abubakar da Umar sai dai a rika jin murya shi a rika zaton ko shi ne ya ki fitowa kaga wannan ba zai yi mai hankali ya yarda da shi ba sannan mala ya ce sannan ba musulmi ba su da wata bukata zuwa gare shi ba su da wata bukata zuwa ga irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani ya zo musu da addini ya zo musu da alhikma da sunna don haka ya zo musu da abin da duk suke bukatar sa a addinin su da rayuwarsu ta duniya don haka ba su da bukatar kuma wani sako ko wani wanda yake wani annabi ne da aka yi a can wata al'umma ba su da buƙatar wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana musa hayya ma wasi'ahu illa tibai lokacin da sayyidina umar ya zo da wasu takaddu a cikin su akwai wasu maganganu da ake jingina annabi musa wanda ya aka tsinta aka ce wannan maganganun annabi musa ne alaihi salam ko kuma maganganun annabawa ne na zamanin na bani isra'il annabi da aka kawo annabi ya gani ran sai ɓaci ce abu antu kuna shakka ne kun rude ne kun kasa gane ina gaskiyar take annabi yayi tsawa yace wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da musa na nan cikin mu da rai ba abin da zai fidda shi face zo ya bi ni to annabi musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul yana daga cikin manya-manyan annabawa da Allah madaukakin sarki ya fifita a cikin annabawa duka amma ga abin da annabi ya faɗa a kansa wanda khadir baya daga ciki shi a ce bai zo ya miƙa wuya ya saduda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba hatta annabi isa wanda shi bana cikin ulul azmi min rusul idan ya sauka kamar yadda ya zo a cikin ruwayoyi sahihai zai yi hukunci ne da alkur'ani da sunna zai ajiye littafin injila da Allah ya saukar masa zai komo kan abin nan zai kuma za a kuma ganshi ba wai zai rika buya bane har ma mahadi na wannan al'umma zai yi masa limanci cewa imamu kumbinku zai masa limanci kaga ba a ce zai rika ɓoyewa ba zai shigo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addini da addinin da Allah ya madaukin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunna to gashi annabi Isa yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma ba a ce yana ɓoɓɓoyewa ba ba a ce zai ɓoye ba sai wani da wani za su gan shi to kaga wannan alama ce da take nuna maganar Khadir yana nan da rai ba gaskiya bane waɗannan abubuwa da nake gaya muku duk maganganu ne na Ibn taimiyya? wanda yayi su a cikin fatawa mujalladi na 27 juz'i na 109 zuwa 100 a funnan shafi na 109 zuwa 110 wanda yake nuna maka cewa wannan shine ra'ayinsa dan kada wani ya zo ya dauki abinda ya gani a nan ya ce Ibn taimiyya ma ya yarda cewa Khadir yana nan da rai nan ibnu tabi'a ya kawo ta ruwaya ce a siyakin maganar haƙuri da musibar da za ta samu mutum wanda ya kawo hadisai sahihai ya kuma kawo wannan hadisi wanda bai inganta ba mu kuma muka yi bayanin bai inganta ba wanda kuma dama wannan shine ɗabi'a ta ta karantarwa za ka yi bayanin abin da ya inganta za ka yi bayanin abin da bai inganta ba ba tare da cewa ka duba cewa ai wani ne ya kawo shi a cikin littafin in ba a manta ba wannan hadisin duk da bai kawo shi har ƙarshen maganar fakanu ya raunahul qadir in ba a manta ba mun bi ta kansa a cikin karatun at-tufal iraqiya mun kuma rushe shi a can saboda duk inda muka gamu da shi za mu rushe shi ba wannan shine bambancin karatun sunna da karatun bid'a shine bambancin karatun eh, ahlus sunna da karatun ahlul bid'a su ahlus sunna suna auna gaskiya ne da alqur'ani da sunna da abin da ya tabbata ba wai da mutum ba ba wai sai a tunda wane ne ya faɗa shikenan kawai sai dai a hakura haka za a tafi a'a za a karbi maganar mutum idan yana amma ya kuskure kuma sai a bar masa kuskurensa duk da dai shi ibnu taymiya anan ba ce wannan yayi hadisin ya inganta ba to amma dai duk da haka ya kamata mu yi bayani sannan kuma ba wai hujjarsa ta dogara da wannan hadisin bane hujjar ba ta dogara da wannan hadisin ba a hujjarsa hadisai ne wanda ya gabatar da kuma wanda zai kawo nan gaba na cewa idan musiba ta same ka to ka dogara ga Allah ka haƙura ka jure ka sallama ubangiji ƙaddararsa kada ka riƙa raki ko kana ihu ko kana kwakwazo wannan ba ɗabi'a ce ta ta musulunci ba ko kama da abin biki kullum ku rika taro kuna sa baƙaƙen kaya kuna yawo kuna kewaye gari kuna takura jama'a kuna hana su sakat kuna abin nan rufe tituna ku jawo gosulo da sauran abubuwa irin wannan ku shiga haƙƙin al'umma wannan ba shine da musulunci ya koyar ba Abin da musulunci ya koyar shine idan musiba ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ubangiji ya bashi ya bashi lada ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun abinda Allah ya ce waɗannan ne ubangiji yake musu addu'a ne ubangiji yake musu rahama daga wajensa waɗannan sune akan tafarki wanda yake madaidaici mala yace fa amma ittikhadhul ma'atimi fil masa'ibi wa ittikhadhu awqatiha ma'atima falaysa min dinil islam amma rukon wasu tarurruka don wasu musibu da suka faru ko riƙe wasu lokutan musibin su zama lokutan tarurruka ce to wannan baya daga cikin addinin Allah wato baya daga cikin addinin Allah don wata musiba ta auka wa mutane su su yi taro don nuna baƙin ciki na abin ko da a lokacin ya faru to ko da a lokacin ya faru ba sunna bace mu yi gangami don mu haɗu a nuna baƙin ciki kamar yadda ba sunna bace har ila yau bayan wucewar lokacin a rika taro duk sanda lokacin ya zagayo magana bi ibnu taymiya ya ana wato ana yin taron jana'iza dan ayiwa ayiwa mamaci sallah a kai shi makabarta shikenan in an yi wannan sai a watsi ba kuma sunna bace a rika yin taro saboda wannan baya daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin addinin musulunci kamar yadda baya daga cikin addinin musulunci har ila yau ya zamana duk ranar idan ta zagayo za a yi gangami a yi taro don a nuna bakin cikin wannan musibar da ta faru wannan shi ma baya cikin musulunci wa huwa amrun lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi bai aikata haka ba duk da cewa an yi masa rashe-rashe matarsa khadija ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ta rasu lokacin da yafi kowane lokaci tsananin bukatuwa zuwa gare ta ta taimaka masa lokacin da yake cikin bukatar taimako ta taimaka masa da dukiyarta ta taimaka masa da dadadan maganganunta da kalmominta ya zauna da ita zama na mutuntaka zama na arziki zama na nasiha lokaci guda ubangiji ya karbi rayuwarta aka bashi babu ita amma ba mu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai da ranar rasuwarta ta zama biki ba wanda zai ce duk shekara suna rasuwar khana khadija ya tara mutane ko a gidansa ko a masallaci ko a gari domin a yi jimamin rasuwarta annabi bai taba yin haka ba aka zo sayyidina hamza asadullah a yakin uhud aka kashe shi har ma aka yi masa kisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma wai ya rasu rasuwarsa ba a'a irin kisan da aka yi aka fasa masa ciki aka fito da hantarsa wanda yasa annabi sallallahu alaihi wasallama har yayi ya ci alwashin cewa idan har su ma yaƙi ya ƙara haɗa su da kafirai suka kashe musu mutane sai sun su ma sun daddatsa su Allah ya ce a'a wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahu wa sabir wasbir wa ma sabruka illa billah Allah ce a in an muku ku yi daidai yadda aka muku dan annabi sai yayi gunduwa gunduwa da su ce a ku yi daidai yadda aka yi muku amma kuka yi hakuri ma yafi Allah ce kuma ya hakuri fasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun annabi ce to ya shikenan ya fasa to amma duk da haka duk da gashi baffan ne wanda ya tsaya masa lokacin da kafirai suka hayayyako masa suna neman su su ga bayansa ya tsaya masa saboda ganin sa ma yasa wasu suka haƙura suka kasa taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama amma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa bai zo ya rika yin biki ba ya ce a rika haɗuwa duk shekara ana tuna kashe Sayyidina hamza in kana magana ahlul baiti shi ma ahlul baiti ne ko ba ahlul baiti bane shi ma ahlul baiti ne baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama baffan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi bai wannan ba har ya koma ga Allah shin baya san shi ne ko kuwa shi bai san musuluncin ba ko bai san abin da ake yi a girmama masu girma ba za a gaya masa ne yadda ake girmama mutane ko yanzu ne za a koya al'umma yadda za ta girmama manyanta kaga tun daga nan zaka fahimci ba addinin musulunci bane duk abin da akwai dalilin yin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu abin da zai hana a yi shi kuma bai yi shi ba to ba addini bane a fahimci wannan ka'idar guda biyu duk abin da akwai dalilin da zai sa a yi shi kuma babu abin da zai hana a yi shi kuma annabi bai yi shi ba to bid'a ce ba musulunci bane in ka ce taro don a a nuna jimamin mutuwar wane a riƙa yin biki don zagayowar ranar mutuwar wane addini ne to ai an samu wane ɗin da yake da matsayi a addini ya mutu a zamanin annabi sallallahu alaihi kaga an samu dalilin da zai sa itara sannan waye isa ya hana manzo Allah ya taro a Madina dan ya tuna akwai abin da wanda isa ya hana shi akwai wanda isa ya hana shi ba yana taron juma'a ba yana taron idi ba shine shugaba kwata-kwata babu ba a ƙarƙashin wata daula yake bari a ce a zalimar daula ce a lokacin yana tsoron kai ya yi taro a jefa masa bam ko saboda ka ba wannan ba ba ba jin wannan tsoron shine kuma duk waɗanda suke cikin madina din nan suna wala'i da abin nan gare shi in banda waɗanda suka bintsire suka abin nan munafukai da wasu 'yan tsirarin daga cikin yahudawa waɗanda kuma du'a tsorata suke to kaga an samu Asabab sababul muqtadi an kuma samu adamul mani amma annabi bai yi ba to kaga wani ba zai zo ce ai akwai maslaha mursala ba ka san da wani ake faki aci, ce ai al-maslahatul mursala ce ai a ciki za a tarbiyanci mutane akan san manzon Allah shi yasa ake maulidi ko a tarbiyanci mutane akan girmama manya as-sabab mawjud wal mani' muntafi ga dalili da zai sa a yi kuma babu abin da zai hana a yi kuma annabi bai yi ba to wannan babban dalili ne da yake nuna ba musulunci ba ne haka nan wala ahadun min as-sabiqin al-awwalina mabiya wanda suka shiga musulunci wanda suka shiga musulunci na farko su ma ba wani ɗaya da cikin su da ya haka na abubakar bai kirkiro wannan ya tsiriyin sa ba bayan wafatin manzo Allah ce to kun ga wafatin manzo Allah musiba ce na'am musiba ce babu musibar da aka taba saraba musulmi da ita da ta kai rabuwarsu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ga wani sahabi yake cewa ya rasulullah ni nakan zauna a gida wani lokaci amma da na tuno ka sai in kasa hakuri sai na fito sai na ganka saboda tsabar san da yake wa manzo Allah yana gida duk sanda ya tuno da manzo Allah sai ya kasa hakuri sai ya fito ya ga manzo Allah sannan ya koma ya ce to ni abu ɗaya nake tsoro ran da ka mutu ni ma na mutu aka je lahira kai aka sa ka cikin aljanna can ta sama tare da annabawa ni kuma ina ƙasa ƙasa ina za mu haɗu ran da nan Allah maɗaukakin sarki ya saukar man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafita nabi ya ce al mar'u ma'a man ahab don haka a can ma za mu haɗe to kaga waɗannan duk suna nan amma sai da abubakar bai taɓa cewa a taru ko a yi taron farin ciki ko a yi taron baƙin ciki ba hakanan sai da umar hakanan sai da usman hakanan sai da ali kaga wannan ba za ka gaya musu musulunci ba malam ya ce wala mina tabi'ina lahum bi ihsan haka nan ba wani daga cikin masu mabiya ta sahabbai wanda suke mabiya sahabbai ne bi ihsanin da kyautatawa babu wani ɗaya daga cikin su wanda ya ce duk shekara su rika taro shi da almajiransa ko ya rika tara al'umma sayyid ibn musayyib sayyid tabi'ina bai haka ba a ji ya mai da wannan abin nan alhassan Basri ba ji yayi ba muhammad ibn sirin duk dai wani babban tabi'i da ya shahara a cikin wannan al'umma da ilimi ba ji shi yayi wannan ba kaga kuwa law kana khairan la sabaquna ilai sannan mala yace wala min adati ahlil baiti wala ghairihi baya daga cikin al'adar ahlil baiti baya daga cikin al'adar wasun ahlil baiti ba taba ji sayyidina ali yayi bikin wafatin manzo Allah ba ya fito yayi taro saboda manzo Allah tuna ranar rasuwar manzo Allah sayyidina ali bai taba yi ba haka nan sayyidina ali bai taɓa yin taro da gangami da nuna baƙin ciki da jimamin rasuwar matarsa fatima binti rasulullahi ba bai taɓa yin irin wannan taro da jimami na nuna baƙin cikin rasuwar hamza ibn abi hamza ibn abdul muttalib baffansa haka nan bai taɓa yin jimamin rasuwar aqil ibn abi talib ɗan uwansa wanda shi ma aka kashe ko Ja'far abin na afwan Ja'far ibn Aqil ibn Abi Talib Ja'far dan baffansa. bai taba jin jimamin zagayowar rasuwarsa ba wanda da a ce addini ne kuma nuna soyayya ne karramawa ce girmamawa ne to da waɗannan da yayi na waɗannan ko ba isa a tuhume shi da cewa baya karrama su ba wa qad shahida maqtala ali wa qad shahida maqtala ali ahlu baitihi iyalan gidan ali a gabansu aka kashe sayyidina ali abdurrahman ibn muljim ya kashe shi amma ba mu ji cewa hassan da husaini sun mai da abin ranar jimami ba duk shekara a haɗu a yi waƙe-waƙe a yi zage-zage ba ba mu ji wannan ba wa shahida maktalar husaini man shahida min ali baiti sannan kashe husaini shi ma waɗanda suka halarci wannan daga cikin iyalan gidan suna domin daga bayansa ali ibn al-husayn ali ibn al-husayn ɗansa zainul abidin ya ci gaba da rayuwa bayan wannan amma mu taɓa jin koda sau ɗaya ya ce mu haɗu mu yi jimamin kashe husaini ba haka nan husaini bai taɓa yin jimamin kashe hasan ba to kagan addini ne ya kamata a ce waɗannan su suka fara yi tun daga nan za ka fahimci cewa kawai wani abu ne na bida'a wani abu ne na eh, addinin maguzawa wato maguzanci ne ba musulunci ba wa qad marrat ala zalika sinunun kathira wa hum mutamassikuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shekaru da yawa sun shude akan haka ahlul baiti suna rike da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama la yuhdithuna ma'taman ba sa ba su kirkiro wani taron jimami ba wala niyahatan ko kuma koke-koke bal yasbiruna wa yastarji'una kama amara Allah wa rasuluhu suna yin haƙuri ne suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda Allah da manzansa suka yi umarni aw yaf'aluna ma la ba'sa bihi min al huzni wal bukai inda qurb al-musiba ko kuma yayin da musibar ta faru lokacin da musibar ta faru su yi abin da babu laifi a cikinsa na bakin ciki da kukan da shari'a bata hana yayin da abin ya faru su nuna bakin su amma ba daga baya su rika tarurruka ba qala annabi sallallahu alaihi wasallama ma kana min al-ayn wal qalbi fa min Allah wa ma kana min al-yad wal lisan fa min ash-shaytan kukan da yake bai wuce ido ko kuka na zuci ba to daga Allah ne kukan kuma da ya kai sai an yi amfani da hannu a da ƙirji. ko a mari fuska ko kuma a buɗe baki a yi ta ihu ko ana baƙaƙen maganganu to daga shaidan wannan hadisi ne zaifi hadisi ne da bai inganta ba imamu ahmad da ibnu sa'ad sun ruwaito shi daga ali ibnu zaid ibnu jud'an shi kuma daga yusuf ibnu mihran daga dan abbas radiyallahu anha anhuma yace lokacin da ruqayya yar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ilhiqi bi salafina Uthman ibn Maz'un Maz'un ki je ki riski da wanda ya riga mu gidan gaskiya Usman ibn Maz'un sai mata suka barke da kuka saboda mutuwar Ruqayya sayyidina Umar zo yana dukan su da bulalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa yace ka kyale su da hunna ya Umar yabkina ka kyale su su kuka sannan yace ibkina ku ci gaba da kukan ku wa iyyakunna wa na'iqa shaytan a hirɗinku ku riƙa yin kuka irin na shaidan ko kuna ƙara irin na shaidan fa innahu mahma yakun min alqalbi wal aini fa min Allah abinda ya kasance daga zuciya ne daga zuciya ko ido to daga Allah ne kuma war rahma wannan rahma ce wa ma yakun wa mahma yakun min al wal lisani fa min ash-shaytan فقعدت فاطمة على شفير القبر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تبكي fatima ta tsaya a kan gaɓar kabarin tana kuka faja'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dam'a an ha annabi ya rika shafe mata hawaye da gefen taguwarsa tufarsa wannan hadisi bai inganta ba ali zaid ibn jud'an da'iful hadith hakanan yusuf ibn mihran shi ma hadisinsa bai tabbata ba wa qala sallallahu alaihi wasallam laysa minna man latama al-hududa juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya ya tabbata hadisi ne sahihi hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man latama al-hududa wanda duk ya mari kumata kumatu baya cikin mu wa ko ya tsaga ta wato wuyan rigarsa wada abi da'wal ko rika da'awa irin ta jahiliya ya rika maganganu irin na jahiliya wato wannan baya cikin mu annabi ya ce baya cikin mu malamai suka ce me yake nufi da laisa minna baya cikin mu ma'ana ba musulmi bane wanda duk yayi waɗannan ayyukan ya zama ba musulmi ba annabi suka ce a'a ba za a ce waɗannan abubuwan ba kafirci bane da suke fidda mutum yake fidda mutum daga musulunci a'a to laisa minna fa me yake nufi wasu suka ce yana nufin laisa min ahli sunnatina baya daga cikin mabiya sunna ba baya daga cikin musulmi ba wasu suka ce a laisa minna wato baya cikin shiryayyu ko baya cikin waɗanda suke riko da addini cikakke wasu malamai kuma suna ganin a bar hadisin yadda yake kawai a faɗe shi haka a yi shiru ba ruwanka da kai kai tawilinsa laisa minna ba ruwanmu in ya fahimci kafirci ne je ta fahimta haka in ya fahimci ba kafirci ba ne suka ce wannan zai fi tsoratarwa akan ka faɗa kuma ka ce a'a ba yana nufin kafirci ba yana nufin kaza kaza to wani ba zai firgita ba amma wani in ya ji za a ɗora kaulasan sai ga ga kuma yana to kamar irin su sufiyanu sauri sun ce kawai a bar shi a yadda yake a zahirinsa kada a ce za a yi tawilinsa domin aka bar shi a zahirinsa zai fi ba da tsoro don haka ce laisa minna kawai laisa minna baya cikinmu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai baka cikin jama'arsa kaga ai akwai hadari laysa minna man latama al-hududa wanda duk zai mari kuncin sa baya cikin mu an ambaci kunci kuma tu ba a faɗi sauran gabbai ba saboda a hakan suke yi in za in suna abin da suka mari kumatansu a ah, saboda ka aina hikayar waƙi ne abin da yake faruwa da haka in kumatu suke mari to gashi hadisi ya faɗa in kirji suke mari su ma dai haka in dukan kirji suke yi su ma dai haka annabi ya fada abin da yake faruwa ne saboda haka idan wani ya zo ya daki kirji ba zai ce shi ban shi ban da shi ba shi ma ya shiga ciki <clears throat> wa shaqqal ju ko suka rika yaga tagwasu to ina ga wanda zai rika fasa kansa kuma jini yana fita eh wannan wanda ya yage taguwarsa ma annabi ya ce baya cikin mu to ina kuma ga wanda zai rika fasa kansa jini yana fita ba wai rigar su jikinsa ba ya cire ma rigar tuni ya jefar ko ya dau bulala yayi ta yayi ta dukan gadan bayansa yayi burdin burdin kaga yayi ja to mu yan bid'a da suke yin wannan anan har yanzu ba mu ga suna fasa kansu jini yana zuba ba mu ga suna mun so a ce su fara wannan din <laughs> ba za mu ki ba saboda ai wannan zai zama darasi kaga duk wanda zai ce shiga to shi ma ya fasa kan nasa abun mamaki waɗanda suke daurewa bid'ar gindi wato sauran limaman su na duniya su ba sa fasa kan nasu ba sa jikin jikinsu lafiya lafiya amma sun sa mabiyansu in addini ne dan me zaka sa ka su yi kai ba za ka yi ba tamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kamar na nan ne da ake dukan kirji su manyan ai kaga ni ban ga su suna suna dukan kirjin su ba to kaga in addini ya kamata ya kamata ya kamata su yi su bari ma sai shi yayi kan nan su yi su eh kawai da aka ce limami a sallah inna ma ju'ila al-imam li yutamma fa idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu saboda kuna bin sa shikenan sai ku bari sai ya mari kan sai ku mari sai ya tsaga baya gadan bayansa kun ga jini kuma sannan ku tsaga naku amma shi lafiya lafiya lafiya lafiya ya ce ya abin nan ku ku yi ta dukan jikinku kuna kuna ihu kuna abin nan to wanda yana nuna maka cewa su ma duk da cewa akwai wasu daga cikinsu wanda sun kula cewa kai abin nan fa ba zai yiwu ba akwai wanda suna inkari daga cikin su shi'a su limaman shi'a din suna inkarin wannan fashe fasar jiki to mu so muke gaba ɗaya masu daina wannan ba kawai fasa jikin ne ba maso ba hatta wannan gaba ɗaya tarurrukan da da sa baƙaƙen kaya da zagaye gari duk su daina dan mutane ana takura musu gaskiya wada'a bi da'watil jahili bi da'watil jahiliya ya rika yin kira irin na na jahiliya wato ya rika yani misla qaulil musab ya sanada kamar wanda musibar ta samu ya rika cewa ya madogara ta wato yana kuka ya rasa abin dogararsa ya nasira ya mai taimako na ya aduda ya mai karfafa ta wato yana ihu yana kuka yana dukan kansa yana faɗar matsayin mamacin a gurinsa ga irin yadda ya tsaya masa amma kuma ga shi yanzu babu shi to wannan shine awal jahiliya da annabi ya ce duk wanda yake irin wannan baya cikin mu wa qala inna an-na'ihata idza lam tatub qabla mautiha fa innaha tulbasu yawm al-qiyamati dir'an min jarabin wa min qatiran wato an-na'iha mai kukan mutuwa idan bata daina ba wato mai kuka irin mai na kara da ihu da kwakwazo ba na fitar da hawaye ba to in bata daina ba to za a sanya mata ranar gobe ƙiyama silki min jarabin na ƙazuwa wasir balan da tufa min katiranin na na tafasasshen narkakken mai wadda ita ce azabar da za a yi mata rana gobe kiyama nan ya zo a hadisi la'an na'ihata wal mustami'ata ilaiha mai wacce ake ɗauka tana kuka don an yi mutuwa da wacce ke zauna a saurare Allah ya tsine musu wani hadisin imamu Ahmad ne wanda ya fitar da shi ta hanyar Muhammad ibn al-Hassan ibnu atiya daga babansa alhassan ibnu atiya daga kakansa atiya ibnu sa'id aufi shi kuma daga abu sa'id al radiyallahu ta'ala anhu la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama an-na'ihata wal mustami'a wani hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi wanda an tambayi ibnu abi hatim kamar ɗansa muhammad ibnu ah, ah, abdurrahman ibnu muhammad ibnu abi hatim ya tambayi mahaifinsa game da wannan hadisin sai ya ce hadithun munkar hadisi ne da bai inganta ba muhammad ibn al-hasan ibn atiyya wa abuhu wa jadduhu du'afa'ul hadith sauka sassala ce dukkan su da'ifai ne da shi muhammad din da shi ubaban nasa da shi kakan nasa duk da'ifai ne saboda kaga hadisi dole ya rauni an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban ta hanyar dan umar ta hanyar abu huraira amma dukkaninsu ba su inganta ba wanda yake son bayani a kansu ya koma irwa'ul galil na sheikh nasiruddin albani ya fitar da hadisin ya yi bayanin raunin dukkan hanyoyinsa amma matsalar da hadisin ya kunsa maganar wacce take kuka ta hanyar ɗaga miliya wannan nusus daban-daban sun zo a kanta wanda insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani saboda lokaci ya yi da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yace tunda khadir bai riski musulunci ba to wani addini yake khadir a magana mafi inganci cikin maganganun malamai khadir annabi ne ba wai kawai waliyi ne domin wasu sun fake da batun cewa khadir waliyi ne suna fifita waliyi akan annabi su ce gashi Allah ya tura annabi ya koyi karatu gurin waliyi wanda ya nuna waliyi ya fi annabi daraja ya fi annabi ilimi to wannan ba gaskiya ba ne khadir shi ma annabi ne kowane annabi kuma Allah yana masa wahayi saboda haka abin da aka yi masa wahayi da shi shi zai karantar da annabi annabi Musa alaihi salam wanda shi a wannan da muke fahimta daga ƙarƙashin wannan shine shi ilimi kana karɓarsa koda daga wajen na ƙasa da kai ne babu shakka annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul manya manyan manzanni guda biyar da Allah ya fifita su akan sauran tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd to annabi Musa yana cikin waɗannan da aka fifita akan sauran don haka Khadir yana cikin waɗanda aka fifita annabi Musa akan shi amma duk da haka aka ce ya je ya koyi wani abu na ilimi a gunsa ya nuna kenan ko da kana jin kana da ilimi to ba zai hana ka amfana da wanda ka fi shi ilimi ba wata rana zai ka ji wata magana a bakinsa wacce za ka ji baka santa ba shi ne abin da ake rin mu koya daga wannan kisa saboda haka shi ma annabi ne yana aiki ya yi aiki da abin da aka aka shi na wahayi a lokacinsa kuma dukkan annabawa musulmi ne dukkan su musulmi ne kawai wa nahnu lahu muslimun abinda kawai muke nufi da bai riski musulunci ma'ana bai zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam menene matsayin yazidu kuma kowane hukunci kowane hukunci ko yanke game da kisan imamu husayn to ban san ban gane tambayar ba me matsayinsa wato musulmi ne ko kafiri ne wai me yayi akai a ya nuna takaicinsa me yasa aka kashe shi ya nuna wannan a yadda tarihi yake ya nuna wannan amma duk da haka bai hukunta waɗanda suka yi laifin ba wanda shi yake nuna cewa lalle shi ma yana cikin waɗanda suka yi wannan laifi tunda bai kama su ya hukunta su ba ko da kuwa ba shi ya umarnin a yi ba bai ce a kashe shi ba shi da ya ce a hana shi shiga kufa Uh, Ubaidullah ibn Ziyad ya shi kuma yayi gaban kansa ya kashe shi to duk da labari ya zo abin nan kuma an zo ana an zo da 'yan uwan abin nan mata da kuma Ali ibn al zuwa ga Yazid ya karrama su ya saukar da su masauki mai kyau har ma ya sa an raka wanda za a raka su Madina dan kada ma wani ya tsare su a hanya ci mutuncin su duk wannan ba zai fice shi ba daga laifin kashe Husaini wannan kuma yake cewa yana son ƙarin bayani game da ibadar imamul bukhari da aka ce a watan ramadan yana sauke alkur'ani a kowace rana ga kuma hadisi yana cewa wanda ya sauke shi ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba wannan hadisi ya tabbata na sallallahu Salam ce wanda ya karanta ƙur'ani, ƙasa da kwana uku to lam yafqahu wato ba zai zulfan fahimta a cikinsu ba kuma an ruwaito cewa wasu daga cikin manya sun rika sauki ƙur'ani kullum amma sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a gaba ko da kuwa wani babba an samu yayi aikin da ya saba sunnar to ba za a ce ai koyi da shi anan ba sai a gabatar da sunnar akan akan aikin sa domin shi ma ita za a kirawo shi ya zo ya rike kanta wannan abinda ake fahimta shine su suna fahimtar cewa wannan irshadi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane wato ba wajibi bane wato kamar irshadi ne kamar ana ba da shawara ne da ka yi haka amma da mutum ya ba za a ce ya saba wa Allah ba wannan kuma ittifaki ne na malami ba za a ce dan ka sauki Qur'ani a rana ɗaya ba wato ka fara karatun da safe kafin magariba ka sauki ko da al'asar ka sauki. ba a cewa ka saba wa Allah sai dai a ce za a baka shawara da za ka bi shi a hankali to sai ka fahimtar sa suna fahimtar wannan shawara ce aka bayar ba ba wai ilzami bane ta yadda in ba kai ba ka saba to amma da haka a ɗauki shawarar da maza Allah ya bayar tana da ya fi komai kyau akan a saba masa shi yasa eh, zahabi a tarjamar waki ibn al-jarrah zahabi al-imam zahabi a cikin tarihin da ya bayar na waki ibn al-jarrah a cikin sirar alamin nubala da ya kawo maganar cewa waki ibn al-jarrah yana irin wannan yace to amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya kamata a bi ba abin da shi yake yi ba wanda ya kawo hadisi yace a fassara masa amma na kasa karanta hadisin gaskiya na kasa karanta larabcin abinda kai ka kasa karanta ka ka bani ah wata kalma can ƙarshe na kasa ma yadda zan furta ta ya tabbata a cikin imamul sayyid imamul bukhari cewa rundunar farko da ta yaki Constantiniya Allah ya gafarta mata ah, ko zance mai kama da haka ah, kuma ga ah, kuma ga Yazidu Shi ne wanda ya yaƙi Constantinople kuma yadda tarihi ya nuna to kenan yana yana wato yana cikin waɗanda aka gafarta musu koko ya abin yake wannan yana daga cikin hadisan da ake kawowa don wato a nuna watakila watakila wannan ta sa ya samu gafara ta ubangiji akan kawo shi a cikin irin wannan wannan bai hana a kawo laifin da aka yi a zamaninsa ko shi yayi amma kuma kuma bai hana a faɗi abinda manzo Allah ya faɗa dangane da abinda ya faru a zamaninsa sa haka shi ahlus sunna in ya tashi komai da ya sani na gaskiya faɗa sai ba ruwansa da wani abu da zai so sama wani zuciya annabi ya faɗi haka tabbas jaish din da zai yaki Constantiniya makfurul lahu mun sha karanta wannan sannan kuma Yazidu ya tabbata cewa yana cikin wannan jaish zai shiga cikin gafarar kamar yadda ya zo a sigar ko ba zai shiga ba wannan kuma abu ne daga ubangiji shi ya san yaya zai yi zai hukuncin sa bai aje mu dan mu mu yi hukunci ba mu ce ya ci ya shiga ko bai shiga ba ai anan ubangiji ba a masa ba a masa irin wannan garaje Allah ya fi karfin kai masa irin wannan garaje ya ce man zallazi ayata Allah alayya Allah akfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa habittu amalak hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani bawan Allah mai ibada mai yawan yawan ibada sai yake wucewa ta gaban wani mai yawan saban Allah shi kuma duk sanda ya wuce mai nasiha ya daina wannan abu da yake sabawa Allah ne gobe in ya dawo sai ya ganshi yana yana yin wannan abu wato ya ki dainawa har dai shi wannan mai ibada mai tsoron Allah ya harzuka yace kai dai wani Allah ba zai gafarta maka ba nan da Allah ya wahayi zuwa ga annabin zamanin cewa wane ne yake yin rantsuwa ba zan gafarta wani waye ke karambani ya rantsuwa man zallazi ya ta'alla alayya Allah akfira li fulan wane ne shi to na gafarta ma wannan shi ko na rusa na shi aiki to shi ne hatsarin ka shiga tsakanin Allah da bawansa kai zaka faɗi abin da ka sani kuma sauran hukunci sai an je lahira a a tsine wa muayyan wannan ba addini bane kai ta tsinuwa ba addini bane kamar da tsinuwa addini wannan ba ba bai zo a ai yanzu muka gama batun ga su su abin nan din su manyan da abin ya shafa amma ba mu ji cewa sun mai da abin duk sanda ka ambace shi ka tsine masa ba ba wahayi ne ya sauka ba bare ka ce wahayi kake karantawa yanzu da tabbata da kake karanta labari ne Allah ya faɗa kake maimaita abin da Allah ya fada to amma da ba ba wahayi aka yi maka ba saboda haka akwai sanda Imam Ahmad ɗansa yake tambaye shi cewa ba ma tsine wa Yazidu ba yace mata ahittani la'anan yabni ka san ni mai yawan tsinuwa ne ka san ni na mai da tsinuwa addini ya nuna masa cewa ba addini bane ka rika ka rika tsinuwa wannan kuma ya shiga mota yake cewa ya shiga motar wanda ba musulmi ba ya sauka bai ba shi kuɗin ba shi ma kuma ya manta bai tambaye shi ba da zai da kuɗin ikira sai ka sai ka ga wani ka bayar ba wai da niyyar sadaka kai masa sadaka ba kai dai kai takhallusi da kuɗin da ba naka ba kai dai kakkaci wannan kuɗin amma ba wani ya cinye <coughs> shin ya halatta miji da mata su yi wanka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da nana Aisha kamar yadda zo a hadisi yayi da nana Fatima Maimuna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ko ya halatta su ga tsiraicin juna to tunda sun yi wanka tare kaga ai magana ta kare an tambayi an tambayi urwa urwa ko ata cikin dai tabi'ai na manta ko wane ne daga cikin su an tambaye shi game da shin ya halatta miji ya ga tsirecin matarsa ko mata ta ga tsirecin mijinta sai ya kawo wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce suna wanka tare ya halatta miji da mata su yi family planning family planning wanda yake nufin tsara tazarar haihuwa tsara tazarar haihuwa suna malamai suna bambance shi da kayyada haihuwa akwai kayyada haihuwa ka ce kai daga uku ka tsaya ko daga hudu ka tsaya ko daga biyu ka tsaya saboda haka aje a juyar da mahaifa ko a lalata ta ko kai ka lalata wayayen haihuwarka wannan haramun ne haramun ne amma tsara tazara tsakanin haihuwa wannan malamai da yawa sun ce ba ba laifi a cikinsa musamman in akwai buƙatar yin haka saboda macen tana wato sauran haihuwa bata yaye wannan ta kuma haihun wani ka ga yara dugur dugur dugur ba wanda zai iya daga wani saboda ka ai ta fama a cikin gida to malamai suna cewa ba laifi sahabbai suna yin azalu ga jawarin su dan ba sa so su yi ciki annabi bai hana su ba illa dai iyaka Allah ya gaya musu cewa ba wannan ba zai hana kaddara ba kuma san da kaddara ta zo da abin da za ku yi fulani din kuma sai kaga an samu ciki kakka ta cewa wannan zai hana kaddara amma kuma yin ba wai laifi ba ne da aka a tsakanin ƙayyadewa da kuma tsarawa waɗannan su ne tambayoyi da suke hannu sai kuma ala abdullahi odali ya, ya ba ni cd na karatun da, muka yi na bugayatul mushtaq daga, daga na ɗaya har zuwa karatun satin da ya wuce wato takwas. Abin da na fahimta yana nufin dai akwai in ana so ko Allah taimaka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in